Yohana Sura ta goma Lalle hakika ina gaya maku, wanda bai shiga garken tumaki ta ƙofa ba amma ya haura ta wani wuri, to shi ɓarawo ne, ɗan fashi kuma, wanda kuwa ya shiga ta ƙofar makiyayin tumaki ne. Mai tsaron ƙofar yakan buɗe masa, tumakin kuma sukan saurari muryarsa, yakan kama sunan nasa tumakin ya kai su waje, bayan ya fitar da dukkan nasa waje. sai ya shiga gabansu, tumakin suna biye da shi, domin sun san muryarsa. Ba za su bi bako ba, sai dai su guje shi, don ba su san muryar bako ba. Yesu ya yi musu wannan misali, amma ba su gane abin da ya faɗa musu ba, don haka Yesu ya sake ce musu. Lalle hakika yana gaya muku, ni ne kofar tumakin, duk waɗanda suka rigaye ni zuwa, cewa su ne ni. Barayi ne ‘yan fashi kuma, amma tumakin ba su kula da su ba. Ni ne kofar, kowa ya shiga ta wurina zai samu ceto, ya kai ya kawo ya kuma yi kiwo. Ɓarawo yakan zo ne kawai don sata da kisa da halakarwa, ni kuwa na zo ne domin su samu rai su kuma same shi a yalwace. Ni ne makiyayi mai kyau, makiyayi mai kyau kuwa shi ne mai ba da ransa domin tumakin. wanda yake ɗan asako kuwa ba makiyayin gaske ba ne, tumakin kuma ba nasa ba ne. Da ganin kyarkeci ya doso, sai ya watsar da tumakin ya yi ta kansa, kyarkeci kuwa ya sura waɗansu ya fasa sauran. Ya gudu ne fa, don shi ɗan asako ne, ba abin da ya dame shi da tumakin. Ni ne makiyayi mai kyau, na san nawa, na kuma sun sani. kamar yadda uba ya sani, ni kuma na san uban, ina ba da raina maimakon tumakin. Ina kuma da waɗansu tumaki da ba na wannan garke ba ne, su ma lalle ne in kawo su, za su kuwa saurari muryata su zama garke guda makiyayi kuma guda. Domin wannan uba yake gaunata, domin ina ba da raina in ɗauko shi kuma, ba mai karɓe mini rai, don kaina nake ba da shi, ina da ikon ba da shi. ina da ikon ɗauko shi kuma, na karɓo wannan umarni ne daga wurin Ubana. Saboda maganar nan fa, sai rabuwa ta sake shiga tsakanin Yahudawa, da yawa daga cikinsu suka ce, Ai mai iska ne, haukansa kawai yake yi, don me za ku saurare shi? Waɗansu kuwa suka ce, A'a, wannan magana, ai ba ta mai iska ba ce, ashe, iska tana iya buɗewa makaho ido? Lokacin idin tsarkakewa ne kuwa Urshalima, damuna ce kuma, Yesu kuwa yana zagawa a shirayen suleiman cikin haikali, sai Yahuda suka kewaye shi suka ce masa, Har yaushe za ka bar mu da shakka, in dai kai ne almasihun, ka gaya mana a fili. Yesu ya amsa musu ya ce, Ai, na faɗa muku, ba ku gasgata ba. ayyukan da nake da sunan Ubana suke shaida ta, amma ku ba ku gazgata ba, domin ba kwa cikin tumakina. Tumakin nan nawa sukan saurari muryata, na san su suna kuma bina, ina ba su rai madawami, ba kuwa za su halaka ba har abada, ba kuma mai kwace su daga hannuna. Ubana wanda ya bani su ya fi duka girma, ba kuwa mai iya kwace su daga ikon uban. ni da uba ɗaya muke. Sai Yahuda suka sake ɗebo duwatsu su jajjefe shi, Yesu ya amsa musu ya ce, Na nuna muku ayyuka nagari masu yawa daga wurin uba, a kan wanne a cikinsu za ku jajjefe ni. Yahuda suka amsa suka ce, Ba don wani aiki na gari za mu jajjefe ka ba, sai don saɓo, don kai ga ka mutum, amma kana mai da kanka Allah. Yesu ya amsa musu ya ce, Ba a rubuce ki a shari'ar ku ba cewa, na ce ku alloli ne. To, in waɗanda maganar Allah ta zo musu ya ce da su alloli nasin ko baya tashi, kwace da wanda uba ya keɓe ya kuma aiko duniya sabo kake, domin na ce, ni ɗan Allah ne. In ba ayyukan da Uba na yake yi nake yi ba, to kada ku gazgata ni. amma in su nake yi ko ba ku gasgata ni ba to ku gasgata ayyukan don ku sani ku kuma gani uban yana cikina ni kuma ina cikin uban sai suka sake kokarin kama shi amma ya fita daga hannunsu sa'an nan ya sake komawa hayin kogin urdun wurin da ya yahaya ya fara yin batizma ya zauna a can mutane kuwa da yawa suka zo wurinsa sai suka rika cewa hakika Yahaya bai wata mu'ujiza ba, amma duk abin da ya faɗa game da mutumin nan gaskiya ne. Nan fa mutane da yawa suka gaskata da shi.